Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe. Jama'a Assalamu alaikum. Salo Graba ne daga nan birnin Washington DC ke yi muku maraba tare da farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Kusan za iya cewa kowa ya san mahimmancin wutar lantarki ga rayuwar al'umma da ci gaban ƙasa. Wutar lantarki ta shafi duk wani fannin rayuwa. kuma rashin wadatarta a Najeriya na cewa ƙasar tuwa ƙwarya. A shekarar 1972, wato shekaru 45 da suka shuɗe kenan, Najeriya ta yi yunkurin gina wata katafarar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila domin samar da wadatacciyar wuta tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. Amma a wani lamari da mutane suke ganin na da ban mamaki sai aka dinka kai komo a kan aikin kowace gwamnati ta zo sai ta yi nata cacar bakin kan aikin daga baya kuma sai a ji shiru kamar an shuka dusa duk da alfanun da ke tattare da aikin a watan jiya gwamnatin buhari ta yi abin da jama'a suke ganin sauran shugabannin da suka shuɗe suka kasa yi ta rabta ba hannu kan kwangilar dalar amurka biliyan biyar da miliyan 792 da wani bankin kasar china kuma tuni har sun fara kai kaya yankin mambila domin su fara wannan aiki mai mahimmanci akan wannan kwangilar wakiliyarmu da ke abuja madina dauda ta yi firar da bakinmu na yau domin fahimtar da mu mahimmancin wannan kwangila tare da alfanun da zai biyo baya madina fili gare ki to a yau ina tare da dr usman muhammad shugaban cibiyar hodar da 'yan majalisu na afirka da ke nan abuja sannan akwai alhaji idris muhammad madakin jan kuma tsohon shugaban kamfanin wutan lantarki na kaduna akwai injiniya awal ibrahim Mukaddashin shugaban ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya mai suna NASME. Ina muku maraba da zuwa wannan zaure. Barka mu da saduwa. To yanzu bari in fara da madakin jan. Ganin cewa kai ne tsohon shugaba na ma'aikatar ba da wutan lantarki da ke Kaduna kuma kai asalin ɗan jihar Taraba ne. ya kake kallon wannan kwangila na batun wutan mambilan nan to wannan labarin generation company na mambila power plant da aka sa wa hannu babban rufin asirin samun wadataccen wutan lantarki kenan a wannan kasa tamu nigeria saboda a kowane lokaci mafi yawa daga cikin karfin wutan da ake samu a wannan ƙasan daga hydropower plant da ake da su a wannan ƙasan su suke taimakawa ana samun wannan iya daidai gwargwadon da ake samu sabili da manya-manyan power plants da ake da su wanda suke amfani da gas saboda halin da muka samu kanmu sai a nemi gas a rasa in ko aka nemi gas aka rasa to dole sai a koma wa hydro saboda haka wannan gaskiya babu labarin da ya fi wannan daɗi kuma duk siyasa-siyasa da ya faru a shekara arba'in da biyar da suka wuce allah cikin ikonsa ya zo ya tabbatar da wannan labari da zai taimaka ya kawo ci gaban ƙasar najeriya ta hanyar samun wadataccen wutan lantarki To bari dawo gare ka Dr. Usman Muhammad kai ne wanda zan ce mai nazari akan al'amuran yau da kullum yaya kake kallon wannan kwangila da aka ce an kusan ma shafi shekaru 45 ana batun shi a wannan ƙasa kuma ga yadda ƙasa take cikin yanayin kakanuka yi a bangaren wutan lantarki. To Madina alhamdulillahi yadda ma dakin jan ya faɗa mutum ne wanda yana cikin wannan aiki fiye da shekara talatin kuma Allah ya bashi sani akan wannan al'amari kusan shekara na arba'in ina shan wahalar wutar lantarki akasarinmu yan hamsin hamsin da wani abu babu shakka mun sha wahalar wutar lantarki kuma ki duba wannan yarjejeniya tun 1972 aka nemi kafa shi amma bai samu ba sannan wannan din da za a yi na jikin ce kusan wata 72 za a yi ana yi kuma a hakan za a samu megawatt dubu uku da hamsin gaskiya wannan abun farin ciki ne abun kuma a jinjina wa gwamnatin buhari ne saboda idan sun yi abin yabo dole ne a yaba musu kawo wannan nexim bank din da 'yan china su yi wannan aiki babu shakka abin alfahari ne to amma ba za mu zauna ba a saki wannan aiki ya zama kaman aiki ne wanda idan wannan gwamnati ta shuɗe ko bayan shekara hudu waya Allah ko bayan shekara takwas za a zauna kuma a yi da na sani a nadama a ce me yasa aka bayar ko da yake na yi imanin cewa su 'yan china da suka kawo kudinsu ba za su bar wannan abu ya lalace ba da wannan Nexim bank babu shakka 'yan kasuwa sun sa kudinsu babu shakka su 'yan china sun zuba kudinsu kamar yadda railway yake za su build and operate ne and transfer to in ko za su gina ne su operating sannan kuma su dawo wa da gwamnati bayan sun kudin su ya adadin abin da suka zuba da riba to wannan irin yarjejeniyan yana da alfanu domin babu gwamnatin da za ta zo ta ta da wannan yarjejeniya kuma babu wani wanda baya son najeriya ya zo don shi dan kasuwa ne ko dan jari hujja ne mai sai da kamfanonin najeriya ya zo ya ce zai siyar a tsakiyar tafiya to wannan idan za a lura da wannan 'yan ƙasa kuma su kasa su tsare sannan majalisu su ba su wasu irin wato dokoki na kariya domin akasari mutanen da za su kawo kudinsu a najeriya su sa jari babu dokoki da ke kare su 'yan ƙasa kuma ba sa kare wa'innan mahimman infrastructures wato abubuwa na muhimmi ingantattun abubuwa wanda za su inganta rayuwansu misali wutar lantarki da ruwa da hanyoyi to idan za a tsaya tsayin daka kai ɗan ƙasa ka kare martaban wannan abu don kai za ka ci amfaninsa da 'ya'yanka da jikoki sannan kuma a yi ƙoƙari a je majalisa a ba da dokoki wanda za su kare su wanda ko da gwamnati ta shuɗe babu wani wanda zai zo da wani fir'aunanci ya ce zai taɓa su to wannan zai ba su zama da sakin mara su yi aikinsu. iya aiki wanda kowa ingantacce wanda kowa zai ji daɗi injiniya awal bari zo gare ka kai ne zan ce ƙwararre kuma ɗan kasuwa a wannan fanni me ya kawo tuntuntuni ba a saki irin wannan hanya na samun wutan lantarki ba ma'ana a kawo 'yan kasuwa su zuba jari wato al'amura yadda gudanar da gwamnati da siyasa da zamantakewa da gwamnati yadda mulki yake tafiya shi yake kawo yake kawo su policies din a yau abubuwa sai zo suna kawo cikas akan abubuwa amma wannan gwamnati wannan aikin mambila da ta bayar ta kafa wani daga cikin yana daga cikin ɗaya abubuwan da a tarihi ba zai manta da ita ba a cikin wannan tarihin wannan ƙasar domin shi wannan aiki na mambila yana da component ɗin shi wato kaso kasan kamar guda uku wannan aiki ba wai lantarki kawai zai bayar ba zai inganta ba da ruwan sha za a inganta kuma harkokin gona noma agriculture za kuma a ɗauka yawon shakatawa zai inganta harkokin yawon shakatawa a mambila ɗin wato za a samu najeriya za ta ta ɗauki hanya zai taimaka wajen kogowar da wannan gwamnati take yi a daina dogaro da ɗanyen man fetur to kuma zai ba da wani misali na kakkafa ƙananan-ƙananan hydro domin the whole of kaman bangare najeriya tana da hanyoyin samun wutar lantarki dama a najeriya guda uku aka fi amfani da su wajen gas na man fetur da kuma shi wannan na ruwa ɗin hydro wanda za a yi amfani da ruwa to zai ba da dama a sami a giggina ƙanana-ƙananan irinsu wanda zai samar da wadataccen wutar lantarki gaba ɗaya wa ƙasar da samar da aiki ingantaccen samun aiki wato yana da ba wai aiki dubu uku da kika faɗa na aikin da zai samar to ya wuce haka domin bangaren gona kawai yawon shakatawa kawai zai ɗauki mutum kusan mutum dubu biyar aiki idan an inganta yawon shakatawan wanda yake cikin wannan aikin hydro din sannan wajen aikin gona kuma wannan ba a san yawan mutanen da za a kirga wanda za su samu aiki a kai ba to bari dawo gare ka madakin jin yanzu ya faɗa ya ce hanyoyin samun wutan lantarki a ƙasar nan akwai hanyoyi uku ya ce ya ce akwai harkan gas sannan kuma ta ruwa sai kuma ta iska da ba ku yi ba ko nake ga me ya kawo ne tunda muna da man fetur a ƙasar nan ba a samun wadataccen gas da zai sa a ce kullum ana samun wutan lantarki wadatacce to ba wai babu gas ba ne a ƙasar nan da akwai gas amma abin da ya faru a lokacin da ake gina sababbin power plants din nan saboda siyasa sai a je a gina su inda babu gas to lokacin da ake gina wa'annan power plants din dama a cikin shirin ya kamata a ce kamun a gama gina power plants din nan za a ɗauko bututun gas a kai wa'annan power plants din da ake ginawa amma saboda siyasa abun bai samu ba kuma in aka gama sai ba za a iya kwamishinan wa'annan power plants din ba to kuma wani sabon salau da ya shigo cikin al'amarin shine 'yan niger delta ɗan power plants ɗin da aka samu aka haɗa da gas ɗin sai suka tashi suka je suna ta ƙoƙona wa'annan hanyar bututun da ke kai gas zuwa wa'annan power plants ɗin. To saboda haka ba wai babu gas ɗin ba ne da akwai gas ɗin amma lokacin da ake gina wa'annan power plants ɗin akwai shiri cewa kamun a gama za a kai gas ɗin zuwa wa'annan sababbin power plants ɗin. Amma kin san sha'anin Najeriya a kwana a tashi sai a gama power plants din ba je an kai wannan gas din ba amma gas da akwai gas a Najeriya kuma banda gas din ma da akwai karfin rana akwai karfin iska akwai kuma shi bakin gawayi madalla jama'a abin da ya soka kenan yanzu sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu da Tubahiro Diodone da suka ba da umarni ne salo garba ke maku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.